Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. An gwamza fada a yankin gabashin Donbass na kasar Ukraine yayin da dakarun Rasha da na Ukraine suka yi musayar wuta a jiya Asabar. Tun da farko makamai masu linzami na jiragen ruwa na kasar Rasha sun fashe a cikin birane da garuruwa da dama na Ukraine ciki har da lalata gine-ginen kwanan mutane. ma'aikata sun tsabtace yankin da ke tsakiyar birnin dnipro inda jami'ai suka ce an kashe mutane uku tare da jikata wasu goma sha biyar a harin makami mai linzamin in ji gwamna valentini reznashenko ta kafar telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kama wasu makamai masu linzami guda hudu da aka harba a birnin a yankin arewa maso gabas da ke kusa da birnin kiev da ke zama babban birni na biyu a ukraine gwamna oleg sinigubov ya ce harin makami mai linzami da rashi ta kai cikin dare ya kashe mutane uku a garin shigiv a birnin venetia da ke tsakiyar kasar ukraine jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu ya kai 24 sakamakon harin da rasha ta kai bayan wata mata ta mutu sakamakon raunuka da ta samu a wani asibiti a jiya asabar ukraine ta ce akwai yara guda uku a cikin waɗanda suka mutum faɗan na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ministan tsaron rasha ya umarci sojojinsa da ke yaƙi a ukraine da su ƙara ƙaimi a ayyukansu na soji An shirya shugaban Amurka Joe Biden zai komo birnin Washington a jiya Asabar bayan ya gana da shugabannin kasashen larabawa a birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, inda ya bayyana manufofinsa game da ayyukan Amurka a yankin gabas da tsakiya don tunkarar Iran tare da ƙara tabbatar da tasirinta a gasar muhimman dabaru da kasashen China da Rasha. Amurka na saka hannun jari don gina kyakkyawar makoma a yankin. tare da haɗin gwiwan kuduka, duka in ji biden a ciki wani jawabi da yi a taron gcc plus 3 taron shugabanni daga ƙasashen yankin gov da suka hada da bahrain kuwait oman qatar saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa masar iraki da kuma jordan ba za mu tafi mu bar wani gibi da china ko rasha ko kuma iran za su ciki ba in ji biden za mu nemi ginawa a wannan lokaci tare da jagoranci da adalci daga amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar kudu maso yammacin turai ya shiga kwana ta shida na zafin lokacin rani da ya haifar da mummunan gobarar daji yayin da sassan nahiyar ke samun kwarin gwiwar ganin sabon yanayi a farkon mako mai zuwa jama'an kashe gobara a kasashen faransa da portugal da spain da kuma girka sun yaƙi gobarar dajin da ta laƙume dubban kadada na fili tare da kashe jama'ai da dama tun daga farkon wannan makon wannan dai shine zafi na biyu da ya mamaye sassan kudu maso yammacin turai a cikin makonni yayin da masana kimiyya ke zargin sauyin yanayi da juyawan yanayi cikin sauri da kuma ƙaruwan zazzafar yanayi jami'an kashe gobara a gabar tekun garin arcachon da ke kudu maso yammacin ƙasar faransa a yankin gironde sun fafata da wutar da shawo kan gobarar dajin da ta cinye sama da kadada 24,700 tun ranar talata a ƙarshe wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani shingen binciken ababen hawa mai tazarar kilomita 70 daga bamako babban birnin kasar mali inda suka kashe mutane shida wata alamar da ke nuna karuwar rashin tsaro a kasar mali yayin da sojojin faransa ke janyewa da kasar da kuma takun saka tsakanin majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sojan mali ma'aikatar tsaron mali ta wallafa a shafin facebook cewa ministan tsaro dawud ali muhammadin ya ziyarci garin zantigila inda aka kai harin a ranar juma'a ma'aikatar ta ce mutane shida da suka mutu sun hada ne da fararen hula uku da kuma jama'an tsaro uku garin na zantagila yana kan babbar hanyar da ta hada bamako da segu mai tazarar kilomita 240 zuwa arewa kasar mali dai ta shafe shekaru goma tana yaki da masu tsaurin kishin islama Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa kasuwa miki nune kasuwa. Masu sauraro barkan muka sake saduwa da ku a shirin mu na kasuwa kai miki dole wanda ni alfonso sokorigwe na shirya kuma zan gabatar yau da mun leka bangaren yan kifi a kasuwar obete da ke inugu babban birnin jihar inugu inda yanzu haka ina kasancewa ne da shi ciyaman na yan kifi alhaji kaka mudu waziri alhaji ya kokari alhamdulillah yanzu wani hali ake ciki to alhamdulillah harkar da muke ciki yanzu wallahi kowa ya sani shanin rayuwa yanzu na najeriya ba komai bane kaga ta shanin bangaren mu yanzu za mu ce wallahi abubuwan ma yanzu sai da mu ce allah ya kama na sauki dalili na da kasuwa kaya na zuwa kuma farashi nashi na nan a kasa muna da kwasomomi da suna zuwa suna siya to yanzu sadan abin ya sa wallahi wasu kwasomomi ma sun canja kasuwa abubuwan da muke siya da daga can arewa bai wuce naira dubu ishirin ba ishirin da biyar ba yanzu ya kai naira dubu hamsin dubu sittin to kuma dole na abubuwan da kana gani sai mutum ya siya zai je kasa ya samu a ciki ai bara yi sana da zaka je ka siya ka kasa kuma bara ka samu ba gobe bara ka ga mutum ba shine wallahi damuwan da muke ciki yanzu To yanzu kifin da na ga an kakkasa su kashi-kashi kana iya mana bayani akan farashin. Eh to farashi dai yanzu ka zan da muna siya da haka a babban kwali dubu saba'in dubu tamanin masa dan shi yanzu ya kai dubu dari biyu. Kuma karfasa ma da da ana sayarwa dubu goma sha uku sha hudu yanzu muna siya tun daga cin arewa ma dubu arba'in dubu hamsin da biyar. A nan kuma abin namu dai gashi na dai sai dai mu ce Allah ya kama na sauki amma abubuwa da gashi na canja garin kifi da wallahi ba kowace mace take siya ba amma babu yanzu su suke siya shi ma wani kwalin ya kai dubu ishirin ishirin da biyar dubu talatin har garin kifi ma to yanzu a cikin kifin wanne ne ya fi shiga eh to shiga kam dai yanzu har ga Allah kifin da ya fi shiga dan karfasan nan ne guntukan ba ko kowace mace take taba ba saboda kwali daya ce mutum zai siya dubu dari biyu ya je kasa naira dari biyar dari biyu ya hada kuɗi kasan dai abu ne mai wuya amma karfasan ne ake siya saboda dan price na shi ne dan sauki sauki amma shi ma ba sauki ba ne tunda buhun nan da kana gani abin muke sai da shi nan naira dubu arba'in da biyar dubu hamsin dubu sittin sati biyun nan ne da kayan ya dan yi yawa shine farayi ya dan sauka. na lura kamar yan garin suna son wannan kifin da ake ce da shi mangala ko ya mangalan yake to yanzu. eh mangalan tarwada ne a hausance kuma yanka yanka ne. har ga Allah sun fi son wannan amma abin ne a yanzu karaci na abinci ne kasar tsadar rayuwa ko ina ne mu namu muka sani kifin amma ka je wajen ko da ma mu ma magidanci ne muna zuwa mu siyo shinkafa da wasu abubuwa muna ga abin da yake tafiya ko motoci ma misali nake son baka ma zahirin da muna ɗaukar mota tirela bata wuce daga hadeja zuwa inugu dubu ɗari hudu da hamsin ba daga maiduguri taya goma muna ɗauke shi naira dubu ɗari kudu hamsin dubu ɗari hudu to wallahi yanzu daga maiduguri miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu taya goma sha biyu zuwa inugu kuma daga hadeja tirela muna ɗau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa inugu yau kan uwa uba har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar muna ɗauka. Ayola. Ayola zuwa Inugu. Kaga wannan abun namu dai kawai da mu yanzu kukan mu dai gwamnati ta duba mu. Amma abun dai wallahi ya wuce karfi yadda ake nufi. Sai dai addu'a shine abun da muke ciki yanzu. To shi kenan Alhaji kaka madu Waziri mun gode. A ah, ba eh. madam ka ka afịa si aga na anya na-aga ọfụma ọ na ọ dị ekwesikwa anyị ekwete a na-etinyere anyị azụ ego steeti this week azụ wee rigo n'elu ọjị were rite ntenta azara na-atọpụ n'ihe anyị goro last week asịkwa na azụgharịa nọọ ego moto anyị aghọtaghị ihe na-eme nna anyị ebere nwere ike ịgwa na anyị ọwa ego moto n'ezie n'ezie ọwa ego moto kenan ciniki tsakanin wata mai suna ao da wani dillalin kifi mai suna ebere inda take cewa ana ƙara mana kuɗi a koyaushe wannan makon farashin kifi ya tashi sosai an ƙara dubu goma goma kan kifin da muka saya a makon da ya wuce an ce kuɗin mota ne ya sa amma mu dai ba mu fahimci abin da ke faruwa ba yayin da dillalin na cewa alal hakika kuɗin mota ne ya sa da kuma yanayin abubuwa tattalin arziki ya durkushe a da naira ɗari biyar ake ɗaukar kwalin kifi guda amma yanzu babban kwali wasu na ɗauka a naira dubu biyar wasu kuma naira dubu biyu da ɗari biyar ko kuma dubu da ɗari takwas saboda haka yadda mutum ya saya ne yake sayarwa. Malam barka, barka da warhaka. Ya himma, ya kokari. Eh ko kana iya ga mana harkar da kake. Eh, ni nake sayarwa kuma suna na Yusuf Abubakar, amma an fi sani na da Yusuf Mati. to ya kasuwar take kasuwa alhamdulillah kuma muna samun ci gaba a bisa ga yanda abubuwan suke hawa bisa ga da da mukan samun saukin farashi amma yanzu farashi ya hau sama amma duk da haka alhamdulillah muna samun daidai gwargwado to kaga ba za mu rena abin da muke samu ba to yanzu na lura kamar garin kifin hawa-hawa ne na ga sun kasu kashi hudu ne ko ko kana iya ga mana farashin su daya ban daya eh, zan iya faɗa daidai gwargwado wannan na ne yake wannan ana saiwa da shi ashirin da biyar mm. wannan mai ɗan tsokan ya sunan wannan yanzu a garin wannan garin tarwaɗa kenan ne arira ajazu. Mm. abinda masu yasa suna ce masa arira ajazu. wannan kuma aja mangala mm. wannan aja arira din muna sai da shi ashirin da biyar wannan muna sai ashirin da bakwai da takwas duk ba da ba masu yawa mm. a maimakon da duk wannan baya wuce dubu goma sha biyu dubu goma sha ɗaya mm. to amma yanzu yana kai ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da biyar mm. wancan kuma aja ibubu garin karfasa da hausa kenan ya ka ce da shi aja ibubu to abin da suna faɗa kenan mutanen ibo to mu hausa muna cewa garin karfasa da hausa muna sai da dubu takwas bakwai da biyar har dubu tara ma muna sayarwa. To ya ciniki yake da da yanzu? Eh su ma kamar yadda muke sayar musu da tsada za su je su ma sayar da tsada. Duk abun haka yake tafiya kamar daɗin da kusan a ce yadda duniya ya canja to haka rayuwa yake canjawa. To dayan kuma fa? Da wannan kala da wannan kala duka kala daban-daban ne amma ai kala ɗaya ne amma bambancin da aka samu ba kwali ɗaya suka fita ba. wannan daban wancan daban za ka samu wani kwali biyar ne daban wani kwali hudu ne daban amma duka kusan kala ɗaya ne to dai mun gode mun gode Allah ya saka da yanzu dai ina tare da wani dan gari ɗan kabilar ibo ya sunan naka sunana alexander okay to ya kasuwa take gudana ah, kasuwar da muna na muna da fama da shi muna da kwala kuma haka yake tafiya muna da fama da ya muka yi da kasuwan kasi akwai da kasuwar yake yanzu kasuwan ne dai wani jefin ya zo wani lokaci zaka ga kasuwar ya dan tafiya wani lokacin ka ga abin ya zo ya kwanta to ka gani haka muke yi kasuwan dai eh, ba kullum a ce abin da ya faru waccan watan a ce kuma shine wannan watan kasuwan kasa damuna yake damuna da lokacin da ba damuwa ba lokaci da bane eh, eh, kasuwan damuna hankali hankali muke bi yanzu dai shi ne kin ba shiga yake ba gaskiya ne gaskiya ba shi kin ba shiga yake sosai ba didi abin da aka Allah ya kace ɗan mata ta tattaya maka kaya akwai wanda ake sayarwa gashi gashi an taya dubu kaza dubu kaza ka sai ya za ka yi sai ka kira ya za ya sai da wanda ta ce to da kasuwa ke ta sace sayar da shi don ma sai dai kasuwar damuna ba kamar na rani ba ne dole za sai sayar da shi eh, haka muke tafiya to shi nan mun gode ya sunan malam jibrin ibrahim yanzu wace harka kake eh, gaskiya muna sana'an igiya ne igiya eh na daurin kwalin kifi ba to ina haka kwana kan batun farashin igiya kan batun farashin igiya da da dai muna sayar da shi 600 zuwa 550 amma yanzu aka kai ɗari takwas da hamsin zuwa ɗari tara gamo ɗaya kenan. Gamo ɗaya na ƙananan igiyar ko dai manya. Manya. Mm. manya ɗaure manyan gamo mm. shi ne muna sai da shi haka amma da ɗari biyar da hamsin ne yanzu kuma ya kai ɗari tara zuwa ɗari takwas da hamsin. Mm. ba da ba ma sayar da shi to a can arewa ko ka san na ake sayar da su igiyoyin shine magana arewa muke magana to a nan fa a nan duk wanda ka gani ya zo da shi daga can sai ya kawo nan to farashin ne daidai suke da can arewa da nan in ka ga an zo da shi nan to dama wanda zai aiki ne zai dauko daga can ya kawo nan ya aiki da shi daga arewa ne ana sayarwa harkan tana tafiya dai alhamdulillah kamar yadda ake samu abinda yanzu ma ana samu haka alhamdulillah saboda kasan yadda kasuwan ke an canza ma farashi yi ne abin da yake samu da ya zama na fita yanzu alhamdulillah to shi kenan mun gode to jama'a abin da aka samo kenan daga bangaren yan kifi a kasuwar ogbete da ke birnin inugu babban birnin jihar inugu sai kuma wani mako cikin ikon allah Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Mai magana shugaba na jihar baki daya to zai tsokani game da irin tabarbarewar rayuwa cikin iyali har mana ganin hancin tana shigowa cikin makarantu inda hulɗa tsakanin ɗalibai da malamai ta lalace babu ban girma babu da'a haka yake har zuwa cikin ma'aikatu na gwamnati sanin ya kamata ya tafi waɗannan abubuwa sun taso tun daga lokacin da adamu da hawa'u suka birshirewa umarni na ubangiji suka ci wannan ya'ya na iccen sanin nagarta da mugunta ya sa mutane na aiki da hikimarsu ba ta ubangiji ba sha ta ɗaya sura biyu aya shida ta nuna cewa hikima ta gari ita ce wadda mace karbuwa daga wurin ubangiji ba irin ta duniyar nan ba to jama'a kada wankin hula ya kai mu dare har wannan annoba ta hikima halice mu ko muka ga ubangiji mu juyo ga neman hikimarsa cikin rayuwar iyali cikin tarbiyyar ta jama'a domin mu masu nasara ne idan muna tare da ubangiji Allah ya taimake mu amin madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da war haka. Barkamu da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara to a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar eh, lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba duk sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai yadda waccan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana ɗaya kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta su wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewar eh wannan mutumin lallai yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa to likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai tabi bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kaɗan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba saboda haka ita zazzabin ah, cerebral malaria tana yana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. Yawanci sun ta fi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da ƙwari a kan zazzabin cizon sauro. Misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wannan dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan eh, zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama eh, wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide ah, akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma akwai waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai kawai sai ta zama ta ta'azzara ne. To likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu? Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba dai yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin bane a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne shin irin wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar a'a kwayar cutar sauran ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatar ta azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan sannan kuma waɗanda suka rayu ɗin sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma su samu har jikin su eh, suna cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance eh, yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa. Ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin. Muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka. Akan samu matsala da mai zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewa watakila da kyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma al'umma har yanzu al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba eh ana iya samu akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba to likita da yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala to wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi chemist ba zai ba wani duk kame kame ba zai ba asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi kuma waɗanda suke jinyar an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin takan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato ta kwana inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu. To likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya? To gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan ƙasar ita wannan kwaya cuta ta Plasmodium falciparum ita ta fi yawa kuma ita ta fi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala. To likita wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? Shawara ta farko ita ce da wadda kullum muke bayarwa. Kula da muhalli. Shi sauro inda ya samu ɗan gwangwanaye ko taya ko wani ruwa da baya wucewa nan yake haihuwa ya kyankyasa kuma ya shigo cikin jama'a ya cici jama'a ya yada wannan cuta. Idan aka kokarin kula da muhallin nan da su kwatami da sauransu a kwashe duk wani tarkace inda zai kawo inda sauro zai hayayyafa za a samu sauki matuka idan aka yi amfani da irin wuyanan nan da ake sa magani saboda ta rage sauro kada ya samu ya ciji yara ko mutane gaba ɗaya ma za a samu saukin wannan matsala sannan da an ga alamun zazzabin nan da buƙatar ɗauki matakin da ya kamata na neman magani a inda ya dace kuma sannan idan aka ga mutum ya yi jijjigan nan kar a yi tunanin cewar ba ciwon asibiti ba ne mafi yawancin dalilin da ya sa mutane ke samun jijjigan nan ciwon asibiti ne saboda ka a garzaya asibiti saboda a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. ta masha Allahu masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas anan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabata gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Mai ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz ke sallama da ku, a wuni lafiya.